الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود har yanzu muna cikin babi da ke bayani akan yanka ragon suna ga abin da aka haifa sannan kuma muna cikin fasali na sha uku wanda yake bayani akan fiqhun da al-imamu ibn qayyim ya kawo na cewa ba a san a karya kashin ragon suna an fi son a yayyanka gaba gaba a dafa naman haka ko wannan zai zama mu na 41 insha Allah ta'ala al-imam qayyim yace wa qala yana yana yana ka mana magana Abu Amr al-imam Ibn Abd al-Barr al-Namari ko قال وقال ابن شهاب الإمام ابن شهاب الزهري يتشي وايك ولا مغنى الإمام ابن القيم يا قفو دقى لتاكم على الاستذكار na al-imam ibn abd al wanda in littafi al-istidkar sharhi ne na al-muwatta al-muwatta na al'imamu imam malik to shine yake cewa al-imam ibn shihab zuhri ya ce la a bi kasr al-izaliha ba laifi a karya kashin Allah ji sanyi ba huwa qawlu maliki eh, wannan kuma ita ce magana al-imam malik ai eh, wannan mazhaba ta fi sauki yan uwa amma fa imam ne kayin fa ba zai kyale mu fa za ku ji hakikimomin rashin karya wasu ya ba والذين رأوا ألا بأس بكسر إظامها waɗanda suke ganin su ibn shihab su malik da makamantansu da suke ganin babu laifi a karya kashin ƙalu sun ce lam ya sihha fil man'i shay'un min zalik ba abin da ya inganta daga cikin atar da hadisai da suka zo suke hana a karya kashin so da ya halatta a karya shi ita ce hujjar su hujja ce wannan ko ba hujja ba ai ana ana ana gina hukunci ne malamin taymiya rahmatullahi alaihi yana cewa يثبت الحكم الشرعي إما بنفس محقق أو بعقل مدقق بنفس محقق أي نفس صحيح كينا أو بعقل مدقق كما أبن أكل قياسي aka ga cewa tabbas ya tabbata wani ne kama da shi saboda haka a bashi hukuncin wanda ya tabbata kaga in ma bi nafsin muhaqqaq aw bi aqlin mudaqqaq ɗayan biyu ne in aka rasa ɗaya daga shi to babu hukunci to nan kaga babu nassin da ya tabbata haka suka ce suka ce ba hadisin da ya inganta ko kwara ɗaya a kan cewa ba a san wai a karya ƙashin ragon suna muna ganewa ai شيني لم يصح في المنع شيء من ذلك ولا في كراحته سنة يجب المسير إليها sannan a game da kin haka babu wata sunna da ta tabbata da za a koma zuwa gare ta ba ta wa kajjarat al'adatu bi kasri izamil laham sannan kuma al'ada ta gudana cewa karya naman naman na kashin nama ake ko kai ka ga inda ba a karyawa <laughs> akwai waɗanda su ta ƙashin ma kawai haɗewa ake duk a haɗe a nama kawai a dan da na rana guda kawai za a zo kawai a yi ko kasuwa ka je aka yanka maka rago irin kasuwannin ƙauyen nan kawai haka za su ce maka a gagga a gyara ma komai ne in ka ce eh shi kenan za ka ga aiki kuwa kawai sai dai ka ce ka je ka siyo leda irin katuwar leda na to haka za a kawo sai dai a jibga maka naman ka kasa ko a mota ka ka dawo komai an gyara da ka dama ta ka dai in tana da tsafta da yawa ta ce sai ta sake wankewa hatta wankewan ma ba ta da bukata to ka ga ba a nan kasar ba haka al'ada ta gudana wa fi zalika maslahatu aqli sannan kuma a cikin karya kashin akwai maslaha wajen ci an gyara maka amma kawai yanzu sai a baka daga nan zuwa nan da nama a jiki ya za ka kai haka a gida wahala a ciki ɗaukar ma kawai ta ishe ka aiki hmm? sannan kuma wata tamamilin tifa'ibi sannan akwai maslaha ta cikar yin amfani da nama amma aka baka jirgege kashi haka gashi nan din nama a jikin shi ba za ka ji daɗin shi ba wala maslaha tamna'u min zalik sannan kuma su ba su ga da ta hana a karya kashin ko kuma kenan sai a juya sai a ce walam ya fi zalika mafsadatan ba su ga an karya akwai wata ɓanna ba والذين كرهوا كسر عظامها سوكما وأن سوكا شي باسا سن أكريا تمسكوا بالآثار سنيركوا دا وأن الآثار التي ذكرناها عن الصحابة والتابعين waɗanda muka ambace su daga sahabbai da tabi'ai ko ai an faɗa mana su a baya kaban ne kaman a aba ibn abi rabah kaga ya tafi akan cewa ne ka a karya sannan mazhabin al-imam shafi'i kenan shi ma ya tafi akan cewa ka a karya sannan kuma kaulin al-imam ahmad kenan ko shi ma ya ce ka a karya to dukkaninsu sun ambaci haka sannan an ruwaito daga ibn jurayj ibn jurayj ya ruwaito daga aba suna ganin ba za a karya ba ko sannan an danganta haka zuwa ga jabiru an danganta haka zuwa ga nana aisha radiyallahu anhuma dukkanin su sun ce haka ko to kaga su abin da suka yi su kowanne suka ce duk an sa ba su inganta ba to tunda ba su inganta ba za a kafa hujja da su وبالحديث المرسل الذي رواه أبو داود sannan kuma da hadisin nan mursali wanda <coughs> imamu abu dawud ya ruwaito shi ko eh, riwayarwa muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn husayn muhammad ibn muhammad ibn ali ibn husayn muhammad al-baqir ba ɗaya daga cikin a'imman shi'a amma malami daga cikin manya-manyan malaman sunna ko su <coughs> duk sun yi wannan suka kafa hujjar su wa zakaru fi zalika wujuhan min al-hikmati to kaji sai suka ambaci wasu fuskoki na hikima suka ce suna ganin waɗannan hikimomin a kalle su in aka kalli waɗannan hikimomin to za za su tabbatar da cewa ba su ka a karya ƙarshen nan to mu ji su hadu ha fuska ta farko izharu sharafi hadil it'ami wa khatsarihi bayyana darajar wannan ciyarwar wa khatsarihi da kuma girmansa hatsar nan ai azma girmansa za ka suna cewa inna al'amura khatiru ai inna al'amura azimun kenan to yanzu nan idan za a aika ma mutane a makwabta za a aika musu ai kwanan ma da za a sa nama kashi daga nan zuwa na tukun yadda za a dafa ma ai babba ce sai an ganta kaga da wahala idza kana yuqaddamu lil akili kaji yace idan za a gabatar ma da masu ci suka ce to wai ya fi nuna daraja ko su ga tsungume manna eh, kaga dole sai an kawo faranti kenan tire ba a tire za a zuba mu kuma mutanen me yanzu za ka samu kaga da ake cewa wa inna arba'ina baitan jaran din nan kaga ba ta baya gidaje 160 to ba wanda za ka ga kana makwabtaka da mutane ba wanda aka kulla musu na ledan nan ba za su yi da shi sai kaɗan shi dai yin gogoni an gani ga sunan makwabtan mudin nan da gashi nan ba sai mun faɗe su ba su ne wannan ba su bukata amma irin unguwannin nan da nake zaune a cikin su wannan wani na arba'in na ta jara to duk arba'u na baitar din nan suna da bukata a ƙulla musu a daidai ta za a kukkulla cinya ɗaya. baguna nan aka yanka ko ba tara su za ka yi a gida ba ka ciyar da su to shi ne wannan wa yuhda ila ilal jirani sannan kuma in za a yi to kaji ko shi ma faɗa sannan in za a kyautar da naman zuwa ga makwabta to ya za a yi kaga kamar hikimar tana yi rabbi ma a kan take wa yut'amu lil masakin sannan idan za a ciyar da miskinai wai ya fa a ba su sun gume ma fasuhibba an yakuna qit'an sai aka so ya kasance yanki ne kullu qit'atin tammatun fi nafsiha kowane yanki ya zama cikakke ne a kansa kaga ragunan da za a yanka kenan lam yuqsar min izamiha shay'un ba a karya wani abu ba daga cikin kasusuwanta wala kasan al'udhu minha shay'an sannan kuma gabar bata zama ta tawaye da wani abu wala raiba anna hada ajallu mawqi'an malam ibn qayyim yace babu makawa babu shakka lalle wannan yafi fi kama zuciya wa adkhalu fi babil judi kuma yafi nuna kai mai kyauta ne min al-qifa is fiye da irin wannan da ake guguntila wannan yan kaɗan kaɗan ana ba da a cikin leda eh? yanzu a al'adar mu da ake da ita ta mata ko kai faɗe gida aka kawo naman nan aka kawo daga makwabta ko aka kawo daga wasu dangi kila na nesa ɗin nan a leda ba aka kundu sai an nuna ba a ce gashi na wance ne haihuwa kai ba kuma an yi haihuwar ba ko kuma ka ba da izini ma an je barka amma kai ka manta ma sai ce ai wance hmm? mun gane to kaga kaga kaga shi haka mai rike da ishe zawo ko kaga shi ne wannan abin da so dan kaga ake kanya ya naman shi ne domin kashin ma mu in aka guguntula to kara auki yake ta <laughs> gani ko al-ma'ana sani abin nan fuska ta biyu ma'ana ta biyu hikimar da ke ciki annal hadiyata lallai kyauta idan sharufat idan ta yi daraja wa kharajat an haddin haƙarafi kuma ta fita daga haddin walakanci da tozarci waƙa'at mawqi'an hasanan inda al-muhda ilayhi to sai ta fi kama zuciya ta fada a cikin zuciyar wanda aka yi mai kyau dan fadawa mai kyau in ka ba mutum babban abu to ya fi jin daɗi ya fi jin daɗi ya fi gane ka girmama shi wajallat ala sharafi nafsi mahudi sannan kuma wannan na shaida akan darajar ran shi mai kyauta me yasa mun sune cewa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu kaga wannan sirrin hadisin shine ne dalalatun ala ikhlasi sannan wa dalalatun ala kibari ala kibari nafsihi yana da girma sannan kuma yana nuna cewa mutum ne wanda ya kasance karimi amma dai a wannan sungulmin nama akwai damuwa wa kibari himmati kuma yana nuna girman himmarsa wa ka'anna fi zalika tafa'ulan sannan kuma a cikin wannan akwai fata Biki bari nafsil mauludi cewa yadda muka girmama naman nan na wannan ɗana da aka haifa ko da aka haifa to muna fatan Allah girmama ɗan ko ɗiyar wa uluwi himmatihi sannan kuma da ɗaukakar himmar ɗan wa sharafi nafsihi da kuma samun darajar kansa in aka ba da naman manya-manya to fata ake ana tafa'uli ana neman arashi ya zama cewa wannan ɗan yadda muka girmama naman shi muka ba da shi babba da ƙashinsa ba a karya ƙashin ba to shi ma Allah maɗaukakin sarki ya girmama shi ita ce ma'ana ta biyu <laughs> hikima ta biyu ce al-ma'ana ma'ana ta uku an halan majarat majral fida'i tunda ai an faɗa mana malamin kan ya tabbatar mana da cewa ana yanka ragon suna ne saboda fansan yaro daga shaidan ko kashe ɗan ya zama ya cutar da shi istuhibba Allah ku kusara izamuha to shi ma sai aka so ka a karya kasusuwa tafa'ulan bi salamati abain mauludi ana fata ana arashi akan gaɓoɓin yaron su zama sun kuɓuta wa ha kuma su zama lafiyayyu wa ha kuma su zama masu ƙarfi kaji malamin kai ma ai ya ɗora ayi ba zai kyale ka haka nan ba rahmatullahi alaihi wa bima zala min izamu fida'ihi min al sannan kuma da abin da ya tafi na ƙashin fansansa da aka yi min al-kasri na karyewa wa jara kasru izamiha inda man karihahu majra tasmiyatiha haqiqatan yace wajara wajara kasru izamiha sannan karya ƙashin ya gudana inda man karihahu a wajen waɗanda suke ganin ba za a yi ba majira ce ha aqiqatan kamar yadda aka ki a kira ta aqiqa ba an ce manzo ne yace la uhibbul uquq ba asalin abin da ake ce ma a kenan ai ko eh sai yace a ce mata nasika ko shi yasa suka ce da za a ka cewa nasika da ya fi fiye da a ce mata aqiqa saboda aqqa yana koma kaga ana cewa alwaladul aq aqqa abahu kaga tangararren yaro kenan wani iyazu billah to tunda yadda suka ki sunan to haka ma suka ci a yanka a karya kashin duk dai fata ake yi fa hadihi malamin qayyim zai faɗa mana a gaba hatta watannin da ba a san ana fita da yaro waje duk malamin qayyim sai da ya faɗa irin yadda ake da shan al'adun nan da ake a koya a ce komar da shi gida bai kai a fito da shi ba to malamin qayyim akwai ababin da zai kama da wannan tarerayen yaro ake yi to mu ku yanzu tun da yaran sun yawa kaga yadda ake yin su ranar da aka haihu ma za ka ga ana yawo da shi a gari kawai sun ce kawai shi wadda ita kuma bata ba shi ta biyu ko ta uku sai ta goyo shi ta fito waje kaga yaro baya gora yaro baya gora yaro sai dai Ba mafari fa hadhihi al-karahatu kaga wannan kin da suka yi fil kasri akan karya kashin naziru tilka al-karahati fil shi to daidai da ƙin yake yadda suka ƙi a sunan ba yadda ba sa son a ce a ƙiƙa ma'anar yankewa to haka ma sai suka ƙi ka a karya kashe shi ma karyawa ku ji karyawa hmm? sai suna ganin kamar in an karya ƙashin ragon ragon sunansa to kamar an ji an kama wata gabar sace shi ma ba a fata cewa ƙashin shi ya zama mai ƙarfi <laughs> to ka gani malaman tarbiyya wallahu alam to kun ji dai malamin kayin a ina kuka fahimci ya tafi ya tafi akan karaha hmm. ga babin shi fi karahati kasri izami hakan na kuma ya kawo al talata salata na hikimar da ke ciki Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in